Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau laraba goma ga watan janairu na shekarar da da hudu a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa 'yan kasuwa daga yankin arewacin najeriya da ke kasuwanci a kudancin kasar sun koka kan wasu nau'ukan kalubale da suke fama da su sannan za ku ji cewa a najeriya 'yan kwangila da injiniyoyi sun ce kamfanonin kasar sun sun tilasta musu barin manyan ayyuka bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan farashin man fetur a duniya da kuma labaran wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya tsohon shugaban amurka donald trump ba zai samu daman yin jawabin karshe wajen kare kanshi a shari'ar da yake fuskanta kan aikata ba daidai ba a harkar kasuwanci a new york ba bayan da lauyoyinsa suka ki amincewa da nacewar da alkali ya yi cewa dole tsohon shugaban ya tsaya kan batutuwan da suka shafi shari'ar kawai mai shari'a george arthur engoron ya soke damar da aka baiwa trump a yau laraba wuni daya gabanin gabatar da jawabin karshe a shari'ar shari'ar da wato shari'ar za ta iya janyo wa trump asarar miliyoyin daloli sannan tana iya janyo masa a soke damar da yake da ita ta yin harkokin kasuwanci a birnin new york tun ranar alhamis lauyoyin trump suka shirya cewa musamman za su dau wannan mataki na trump ya gabatar da jawabin ƙarshe da kanshi baya ga jawabin da ayarin lauyoyinsa za su gabatar hakanan kuma dan shugaban amurka hunter biden ya tada takaddamar siyasa bayan da ya zauna a layin gaba a sa'ad da ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisa yayin da 'yan republican suke shirin daukan matakin farko wajen tuhumar shi da yi wa majalisa rashin da'a kwamitin 'yan majalisa kan ayyuka na musamman da kwamitin shari'a duk za su kada kuri'a a yau akan tuhumar da ake yi wa hunter biden ta kin amsa gayyatar da majalisa ta aike masa 'yan republican sun gayyaci hunter da ya bada bahasi cikin sirri a watan Disamba sai dai kuma ya ki ya bada kai bori ya hau inda ya ce wato inda ya nace cewa zai yi bayani a bainar jama'a ne kawai har idan kwamitin ya tabbatar da laifin raina kotu da ake tuhumar shi da shi za su gabatar da bukatar su a gaban majalisa don ta yi nazari idan kuma majalisar ta same shi da laifi za a bar ma'aikatar shari'a da alhakin ɗaukar matakin hukunta shi ko a'a. Taron tattalin arzikin kasashen duniya wato World Economic Forum ya bayyana cewa labaran karya gami da fasahar na'ura mai tunani ta AI su ne a gaba cikin jerin abubuwan da ke zama haɗari ga tattalin arzikin duniya. A rahoton kan haɗura a duniya na baya-bayan nan, kamfanin ya ayyana bayanan karya da wato karkatattun bayanai a matsayin haɗari mafi girma da za a iya fama da shi cikin shekaru masu zuwa. rahoton ya kuma ce wasu jerin haɗuran muhalli za su kasance barazana mafi girma na lokaci mai tsawo a yau laraba aka fitar da rahoton gabanin taron manyan duniya da akan gudanar a duk shekara a lokacin hunturu wanda za a yi a makon gobe wanda zai samu halartar shugabannin kamfanoni da shugabannin kasashen duniya a wurin shakatawa na swiss sky a birnin davos an samu waɗannan alkaliman ne bayan jin ra'ayoyin shugabannin kamfanoni da mahukunta sama da 1,500 jakadan taiwan a amurka a jiya talata ya gana da kakakin majalisar amurka mike johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta taiwan biyo bayan wani gargadi mai karfi daga beijing amurka ita ce a duniya ta fi baiwa taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakaninta da tsibirin yankin da china ta yi amanna cewar yana karkashin ikonta alexander yu ya kama aiki a wannan sabon mukamin a watan da ya gabata ne bayan mai gurbin hasiyawo bikim wanda ya zama wato yanzu yake takarar neman kujerar shugaban kasar taiwan a zaben kasar da za a yi a ranar asabar mai zuwa a ƙarshe kimanin mako ɗaya bayan tsallaka rijiya da baya a wani harin yunkurin kashe shi da aka yi an sallami shugaban jam'iyyar adawar koriya ta arewa lee jae daga wani asibiti a seoul shugaban jam'iyyar democratic party ya faɗa wa manema labarai cewa yana fata cewa harin da aka kai mishi ya zama wani sabo ya haifar da wani sabuwar dangantaka da siyasa tsakanin su tare da mutunci da aiki tare jin kaɗan bayan da ya fito daga asibitin ƙasa na jami'ar seoul ya ce lamarin zai iya zama wani jigo wajen kawo ƙarshen adawar siyasar da fada da ya mamaye al'amuran koriya a 'yan shekarun nan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa tana ɗaukar matakai domin bunƙasa ayyukan kasuwanci. da haɓaka tattalin arziki wasu 'yan kasuwa na ci gaba da kokawa a kan cewa har yanzu suna fuskantar kalubale da ke yin tarnaki kasuwanci da kuma tattalin arzikinsu wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan arewacin najeriya da ke kasuwanci a yankin kudu ke cewa suna fuskantar kalubale iri-iri daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto. a takardar da ministan man fetur mustapha barke ya tura wa kamfanin man fetur cnpc ya buƙaci shugabannin kamfanin wanda ƙasar china ke da mafi babban kaso na hannun jari su dakatar da tsarin ɗaukar mai shigowar gwamnati mai ci yanzu a najeriya ƙarƙashin shugaba bola ahmad tinubu da ke cewa tana fitowa da matakai da kuma shirarwa na haɓaka kasuwanci da noma da sauran sassa daban-daban sai dai har yanzu a iya cewa 'yan najeriya ba su soma cin gajiyar wasu daga cikin shirarruwan ba alal misali a haujin kasuwanci masu kasuwanci a kudancin najeriya waɗanda ke kasuwar mile 12 inda ake hada hadar kayan gwari sun ce akwai kalubale da yawa da suke fuskanta waɗanda kuma kan kawo kuma baya ga kasuwancin su da ma tattalin arzikin Najeriya. na Alhaji Idris Balarabe ni ne babban magatakardan kasuwan nan ta kasa da kasa wanda aka santa da My 12 International Market. Idan ka duba noman da ake yanzu da mai ake yi duk abin da zaka yanzu bayan ka gama noman sai ka sa a mota ka fito da shi idan kana lungu kuma mai ne kuma motar nan tsada zai haka kuma idan ka fito waje idan zaka loda a mota ka kai shi kurmi nan ma kuma kuɗi ne so da haka ke sa muka yi magana a kai kuma muna roƙon ita gwamnatin tarayya lallai ta duba wannan al'amari tunda shi a shiwaju bala mai tunumbu mutum ne wanda mahaifiyarsa ita ce shugaban kasuwa ta najeriya gaba daya so da ya san abin da 'yan kasuwa suke fuskanta ko bayan wannan matsalar babban magatakardar kasuwar ya ce akwai wani ibtila'i da ya fada kasuwar kwanan nan na rufe ta abin da ya ja musu asara babba ta yi asarin dukiyoyi masu tarin yawa don lagos state ma gaskiya sai da ta bayan ta ɗauki wannan mataki kuma sai da ta dawo kuma gaskiya tana ba ma hankuri akan abin da ya faru shugaban kungiyar masu noma da kasuwancin kayan albasa na najeriya aliyu isa samama na cikin masu kokawa akan matsalolin da suka yi tarnaki ga hada-hadar kayan gwari daga yankin arewa zuwa kudancin najeriya irin yadda jami'an tsaro da wasu ɓada gari suka mayar da su kama tara motocinmu na kaya kayan abinci diba da cewa mu kayan ruwa ne yana saurin lallacewa to wannan tsangwama da kuma irin kuɗin da suke ansa yana komawa ne ya tattara ga shi wanda zai zo ya siya wannan kayan don ya yi amfani da shi a gida duba da cewa gwamnatin najeriya ta kaddamar da saka dokar ta ɓaci ga noman abinci to a watan yuli da ya gabata na tuntuɓi wasu manoma ko yaya yanayin yake yanzu a wurin su sunana ya haya mai dawa inda bangaren hetur da taki da sauran abubuwa lalle muna fama da care shi sai kwana da bagi manomi ka sai hetur ka sai taki ka sai gamale ka sai takin ruwa to waɗanda dole kuma a takaice idan gona na haki to sai ka sai maganin haki wannan na daga cikin dalilan da suka sa 'yan arewa da ke kasuwanci a kudancin najeriya suke haduwa domin lalabo hanyoyin da za su bi domin samun sauki kamar wani taro da suka gudanar a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sai dai masu shirya kan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello bada na jami'ar usmanu dan fodo da ke sokoto na ganin cewa idan bera da sata ko da dawa da wari domin ko da akwai tsadar rayuwa su ma 'yan kasuwa ba za su rasa nasu laifi ba wajen kara matsar da jama'a. domin an daɗe litan mai gwamnati ba ta kara mata kuɗi ba amma kusan kowanne sati abinci ya kara tsada ya kamata a ce zukatanmu sun tausaya yanayin tsadar abinci da 'yan najeriya ke ciki yanzu kan iya nuna cewa akwai bukatar da gwamnati da 'yan kasuwa da duk masu hannu ga lamarin su yi abin da ya dace ko da talaka zai samu sassauci muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madala da muhammad nasir sai a yi mana aikin gafara na kutsan wani rahoto da aka ji da farko yanzu kuma sai rahotonmu na biyu Kasar Sin ta ce a kasar Sin ce ke kan gaba a harkar gine-gine a Najeriya a cewar ofishin jakadancin kasar Sin da ke Abuja. Sai dai 'yan kwangila da injiniyoyi na Najeriya sun ce kamfanonin Sin sun tilasta musu barin manyan ayyuka masu tsoka. Ga zahara Amin fage da fasar rahoton Alhassan Bala daga Abuja. Injiniya Sa'id mai gari dan kwangila ne na cikin gida da ke aiki a bangaren masana'antar gine-ginen Abuja mai bunƙasa. Sai dai mai gari ya ce, kasancewar manyan kamfanonin gine-gine na china a najeriya ya takaita wa 'yan ƙasa irinsa masu aikin gine-gine damar samun manyan ayyuka sai dai ƙananan ayyukan gina gidaje Mai gari ya kara da cewa. Yawancin 'yan kwangila na cikin gida ba su da wannan karfin na iya gogayya da waɗancan 'yan kwangilar ƙasashen waje saboda suna da ƙwarewa, suna da gogewa, suna da kayan aiki na fasahar zamani da kuma kuɗi. Don haka wannan barazana ce ga 'yan kwangilar cikin gida shi yasa 'yan kwangilanmu na cikin gida suke neman ƙananan ayyuka na masu zaman kansu ofishin kula da basussuka na najeriya ya ce kamfanonin china sun shigo ne domin cike gibi ya zuwa watan satumba shekarar 2021 bashin da china ke bin najeriya ya kai dala biliyan 4.1 musamman abin da ya danganci ayyukan more rayuwa mai ba da shawara kan harkokin raya ƙasa jide ojo ya yi imanin cewa basussukan da china take baiwa najeriya yana tilasta gwamnati baiwa kamfanonin china ayyukan gine-gine sannan ya ce china will give you the loan But we also state in the terms and conditions of China za ta ba ku rance, amma kuma za ta gindaya muku wasu sharuɗa a kan rancen waɗanda suka haɗa da kawo nasu ƙwararru da kayan aikinsu don aiwatar da aikin. Abun tsoro a nan shine idan muka kasa biyan bashin, gwamnati mai zuwa za ta fuskanci matsaloli da kuma yiwuwar ƙwace wasu daga cikin ƙadarorin. Shugaban ƙungiyar injiniyoyi a Najeriya Tasi'u Sa'ad Wudil. ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta samar da wani yanayi na tallafawa 'yan kwangila na cikin gida. Sannan ya ce, invest in our Ya kamata gwamnati ta karfafa jarin 'yan kwangila na cikin gida. Ta yaya za ta karfafa jarinmu shine ta ba mu ayyukan yi, sannan kuma ta kalubalance mu muryar amurka ta tuntubi ofishin jakadancin china da ke najeriya da kamfanin gine-gine mallakar china ccec e domin jin ta bakin su amma ba su amsa tambayoyin da aka yi musu ba jakadan china a najeriya chi yun chen ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa ƙasarsa ce kan gaba wajen bayar da gudunmawa wajen raya ababen more rayuwa amma ga injiniyoyi irinsu mai gari rinjayen kamfanonin gine-gine na china yana kawar da hazikan 'yan najeriya yayin da wasu 'yan kwangila suka bar neman ingantacciyar dama a wasu wurare suna komawa aiki a wasu sassa ya ce yanzu kalubalen da muke fuskanta shine ba a bamu damar maki kamar damar samun horo koyon jagoranci damawa da 'yan ƙasa musamman ma matasa masu tasowa A yanzu dai mai gari ya ce shi da abokan aikinsa za su mayar da hankali wajen gina gidaje ne. A gaida Zahar Aminu Fage, kafin mu je ga rahotonmu na musamman kudan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura. Na yi shirin bin sabu na dauniya, don Allah mai giya zan zayyano ta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya te nake ta yi mai nisa ban san ina zani gwani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina to madalla gaida nazifi asnanik yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan yadda wasu 'yan najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar farashin man fetur a kasar duk da cewa farashin a kasar yana da sauki kan wasu kasashen duniya hassan umar tambuwal gare ka A Najeriya ana sayar da litar mai daga naira 600 zuwa sama a gidajen man kasar bayan da gwamnati ta cire kudaden tallafi aka san naira 195 kan kowace lita a can baya. Duk da wannan Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke sayar da litar mai da sauki a kasashen Afirka. Kasashen da ake sayar da mai da sauki a Afirka su ne Algeria, Angola, Masar, Tunisia, Najeriya, Liberia, Sudan da kasar Gabon. Gabon. Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da korafi a game da tsadar mai. Sunana Alhaji Azika Bodinga. Farashin mai kan tun da an kaɗe bi tallafin na ya mutane sun shiga halin kaka ake. Wanda kana sayan abu ko ɗari biyu bai kai ba yanzu an sai da shi ɗari bakwai wani wani ɗari shida da arba'in wani da hamsin. Ni tun wanda saman nan da gida da zan tawa nan man dubu tamanin nisha. ga wani gari kenan? soko ta zakwa na Ibada. Daga gida na zakwa kasuwa. Ga sati man dubu goma sha biyu nike sha. Kuma ni ga kasuwa ba ta da kyawu. Mota ta watan ta uku a jiban hauta ba a kan tsadan mai amma wata ƙididdiga da bayanai sun nuna cewa man najeriya yana ɗaya daga cikin man da ke da arha a ƙasashen afirka a mu kan bai da arha gare mu su ƙasashen afirka ɗin nan wasu kuɗin su na daraja na ba su da daraja don abin da kuɗin wata ƙasa ke saye in ka haɗa shi da na najeriya sai ka ga cewa ko rabin yanda muke sha bai kai ba amma akwai ƙasar da manta lita ɗaya ta hai dubu ɗaya wani ta hai dubu ɗaya ɗari biyar wata ƙasa ma ta hai dubu biyu ni ce daraja kuɗi ne abba ɗaya ba sunana alhaji umaru kudu nake ji mahuta a dan mai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi kawo mana sauki cikin wanga al'amari amma don Allah da ya gwamnati ya hankuri ta kula ta duba ta ga halin da ake ciki talakawa suke ciki kawai ga abubuwa da gani ga kan talaka ya ka karewa don Allah a tausaya ni su ne fatan mu ga lalura cikin kasashen duniya ciki da yankin nahiyar Afirka Najeriya ta fi su saukin mai eh to ta fi su saukin mai masu kuma wanda suka yi da talakawan su ba irin wanda shugabannin Najeriya kai bane menene bambanci abinda abban bambanci su ce suna da kulawa ga talaka suna neman mu wurin zabe amma yanda suka kawo gwamnati sun manta ma da akwai talaka bayan su yanzu ga tsadan mai ga tsadan taki kuma komi kan talaka yake karewa tsadan man da ake yi a Najeriya cire tallafin mai ya kawo shi kana ganin cewa cire wannan tallafin mai ya amfani talakawan Najeriya to da mun aza zai yi unhwani da hankali an cire tallafi amma har yanzu talaka bai gane amfanin cire wannan tallafi ba sunana Muhammadu shuwa to gaskiya tsadan mai ya shafe mu saboda kaga da muna kai caji naira hamsin naira sittin in mun kai ma naira 200 suke karba wurin kowane POS guda daya kuma akalla wuni ina kai kaman guda hudu ko biyar ma kasashe da yawa a kasashen Afirka su Najeriya Adam mai ba ganin cewa gwamnatin Najeriya ma ta yi kokari domin man tana da sauki cikin wasu kasashen Afirka. Ai mu kaga kasar mu ce mu kuma ga cinan kasar mu ake gina man kaga ya kamata mu samu sauki akan farashi. Ana amfani da kuɗaɗen da ake ƙara mai wajen gyaran hanyoyi wajen yin asibiti wajen yin tituna wajen yin karantu da ba da ilimi ba ganin cewa nan ma gwamnati ta yi kokari. Ba hanya ce dame ba abin da abin da mutum zai sa a baki shi dame yan Najeriya mai ya fi karfin talaka wallahi ya fi karfin mu. Sunana Sulaiman Daura ku ku talaka ba an ga gaskiya yanzu ba abin da nake lebe yanzu nawa na na sai da man yanzu lokacin pdp na ana sai da shi nan ana sai da congo shinkawa yanzu an rikici ba sawa na hanyar ba a ma pdp so ya gyara gari nan shine saman mu lafiya gwamnatin najeriya ta ce ta cire tallafin mai domin ta samu kuɗin muku hanyoyi gyaran asibiti sa magani taimaka ma jama'a domin su samu ilimi musamman matasa ina ko kare yi waye ne ba su taimako a najeriya ba ga yanzu hanya an fara gyara ba ga cewa wuta ta fara kyau ba a najeriya ne fara kyau a yankin da haka a taka unguwa wuta ba su tsaya ba ne sai ka taba ba ganin wuta. Yau kwanan ka nawa rabon ka da wuta. Allah ya kai kwana goma yanzu ban ga wutan ba. A can baya wani bi ana wuce har wata ɗaya ba a samu wuta ba. Ba ka ganin cewa yanzu ana kokari. Ban yi ban gani kokarin in su ba. Baka yarda da cewa abubuwa sun fara gyaruwa ba. Wallahi ni ban gani ba. Sunana Manu Bade Ibadan. Yadda ake sai da mai mai yayi tsada mugu mugun tsada saboda mashi ina in zanna gona da ina sha mai na ɗari uku yanzu sai na sha mai na dubu ɗaya da ɗari biyu kun bai kai da gona. Don haka talakawa na cikin wahalhalu waɗanda suke waɗannan wahalhalu muna roƙon Allah ya kawo mana sauƙin su. Akwai ƙasashe kasashen duniya da yawa da ake sai da litan mai dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu har dubu uku ba ganin cewa man najeriya yana da sauki a cikin ƙasashen afirka a'a waɗannan ƙasashe sun samu ci gaba ƙasashe ne masu yin ƙere-ƙere nan najeriya mu muka kerawa sunana abdullahi tsadan mai da ake cikin su gaskiya yayi yawa kuma mutane ba su ji daɗin haka ba kuma muna fatan cewa hawa tinubu sai mana saman alheri kuma haka muke so amma da yace mutane najeriya su ya hakuri muna ciki hankuri muna jira a kome soko amma tsadan mai ya yawa yanzu idan ka dubi wasu ƙasashen afirka najeriya tana cikin ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da sauƙin mai. Mm, mun san da haka, amma duk da haka ka san in muna da shugaba mai kyau, in mataimake su yi na bayi da kyau, dole a ce shugaba bayi da kyau. Mai ɗin nan an tabbatar da cewa namu ne a nan wajen, kuma ba mu ji daɗin shi ba. Ana ka gani me tsadan mai kisawa a cikin jama'a. Ah, wuya da yawa. Tsadan manyan su masu mota don su kara kuɗin mota, komai ya kasa dinga tsada. In mai ya so ko mun tabbatar cewa komai zai so ko. Saboda akan mai ɗin ake kara komai da komai. Dokta Mansur Abdullahi na jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Gusau a jihar Zamfara. masani tattalin arziki ne ya bayani a game da tsadar mai a duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shi bambancin farashin litan mai a kasashen duniya akwai dalilan da kawo. Na farko akwai kuɗin da ake kashewa wurin tono man. Kaga wasu kasashe sun wasu kasashe ci gaba na kimiyya da fasaha. Saboda haka duk ita ta yi ta yi fasaha dole kudin da za ta kashewa ya sauki wurin tono mai bisa wata kasa ta karbi kasashen da suka ci gaba kula arziki da su amerika da ingila da waye hmm. dole sai sun yi samun sauki saboda ci gaban ina da fasaha sannan dalili na biyu akwai samar da matatun mai cikin kasa in kasa tana da matatun manta wanda za ta tono mai ta tace da kanta wannan zai sa farashin manta sauki bisa kasar da in ta tono man ta hidda shi wata kasa ta waje an tace mata sannan sannan yake da shi kasar ta tafiya wannan kaga a hidda shi waje a tace ki sannan a mai kai da shi zai kara man tsada na uku akwai haraji wasu kasashe suna ta haraji a kuɗin mai wanda shi kisa sai kuɗin man su yi sama akwai kasashen da suna suna caji haraji ji kusan kashi saba'in cikin ɗari wasu kasashe kuma suna caji haraji na kashin da biyar cikin ɗari da kamar irin kasar Netherlands tana tana caza wajen kashi saba'in cikin ɗari kamar irin kasar America tana caza irin kashi kashi za yan eh, haraji yana da yawa to dole farashin man yayi yawa in kuma haraji ɗan kaɗan ne za ka cikin farashin man ba zai ba zai yawa ba sannan daga cikin abin da ke kawo man yayi yi sauki in ƙasa suna suna tasar da shi kaga can ba a suna suna tasar da irin Najeriya irin Iran irin Iraq saboda suna da mai suna tasar da shi ya sama farashin man ma a kasashen ma ya yi kasa ma bisa ga farashin da ake tuno dokta kasashen irin hong kong da kuma tsakiya central africa sun hiko waɗanne kasashe tsadan mai a duniya me yasa da gaske akwai akwai akwai wa'annan dalilan da na kawo saboda haka ya'yan aksa haraji da yawa dole man ya yi tsada sosai ka gane kuma aksa haraji dan kaɗan za ka ga farashin man man ya yi kaɗan farashin man in babu mai kasa dole in sa ciwa cikin shi dole man ya tsada da dai sauran dalilai a can baya dokta yan najeriya na shan mai lita ba ta kai naira ɗari biyu ba yanzu kuma ta fi naira ɗari shida kuma 'yan najeriya na ta koke sannan har yanzu najeriya tana cikin kasashen da ke da sauƙin mai a duniya ya hake kallon wannan koke-koken 'yan najeriya 'yan najeriya su yi kuka saboda shi ma da miliyan dama na farko akwai rashin sabo mun riga mun sa muna sayan shi kasa ma ga dari biyu da sai aka zo aka waye gari yanzu mai ya kai dari shida da wani abu a wancan lokacin ba ka wuce dubu biyar ka cika tankin manka amma yanzu za ka zo tankin mai sai ka kashe dubu talatin da wani abu zuwa arba'in karamar mota ma Za ga ba mu saba da wannan ba sannan na biyu akwai yanayin tattalin arziki mu 'yan najeriya mafi yawan 'yan najeriya talakawa ne idan aka sa ma'aunin da bankin duniya ana auna wa na talauci talakawa ne da kuma matsalar rashin aiki. Kasashen Venezuela, Saudi Arabia, Liberia, Turkmenistan, Bahrain, Kuwaiti, Qatar sun fi kowace kasa sauƙin farashin mai a duniya. Ita ko kasar Hong Kong ta fi kowace kasa tsadar mai a faɗin duniya inda ana sayar da litar mai kimanin naira dubu uku na Najeriya. kasar Venezuela ta fi kowace ƙasa arhar mai a faɗin duniya tana sayar da litar mai kasa da naira ɗari ɗari biyu kuɗin Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. sun kasar ghana ta isa kasar ivory coast don gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 cikin wani yanayi mai daukar ido inda sun ka baje kolin al'adun gargajiyar ghana ta yafa zanin tsakin kasar da ake kira kinti wurin tarbon baki na tashar jiragen kasar ya rude da buki yayin da makaɗan gargajiya suke yi wa 'yan wasan marhaban 'yan wasan ma sun shiga an dama da su sosai 'yan wasan da sun kabar kasar ghana sanye da kaftani sun kawata shigar nasu da kente wadda ya kara wa bukin tarbon nasu armashi a ranar sha uku ga watan janairu ake soma gasar zuwa sha ɗaya ga watan fabrairu yayin da black stars in ghana ke shirya wa gasar cin kofi na afirka na shekara ta 2023 afcon a takaice ma'aikatar ministan da ke kula da wasannin motsa jiki da gwamnati ta bakin kakakinta mr charles amofa ta nuna cewar ta bai wa 'yan wasan duk abin da suke bukata don don ba su kwarin gwiwa kungiyar da ke cike da kuduri da nauyin kawo karshen shekaru 42 na gazawan ghana ta lashe kofin na afirka ya ta soma wasanta ne da kasar cape verde ranar lahadi kan ta hadu da masa da mozambique a ta na lashe kofin karo na biyar da yake magana yayin dinar bankwana kumasi wadda ya samu halartar manyan mutane har da shugaba kufa ado nisa amafa ya yi bayanin irin shirin da aka yi ainihin tsohon wasan bayan na Manchester United da Rio Ferdinand ya ce ya yi imani duk club da zai nemi dan wasan tsakiya na Ghana Mohamed Kudus sai ya yi tanadin isasshen kuɗi. Dan wasan mai shekaru 23 na haskawa ainin tun da ya koma West Ham United cikin lokacin transfer bazara daga zakarin Dutch Ajax Amsterdam. Dan wasan na Ghana halin yanzu ya zura kwallaye goma cikin duk wasannin da ya yi wa da Aka kuma zaɓe shi ta tauraron 'yan wasa na cikin watan Disamba a Premier League in Ingila. Dan wasan tsakiyar ya burge Ferdinand wadda ke cewa West Ham ba za ta amshi ta yadda ya gaza fan miliyan 75 ba kan su bar dan wasan ya yi hannun riga da su. Shugaban hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta kaice Gianni Infantino ya yi da Allah wadai da irin aran gamar tashin hankali da ya lalata wasan samun shiga gasar cin kofin duniya tsakanin Argentina da Brazil. brazil yana mai faɗan babu wuri wa irin wannan mummunan hali a kwallon kafa wannan irin tashin hankali ba shi da wuri a wasan kwallon kafa a kan fili na wasa da wajen fili in ji infantino a wani sakon instagram 'yan kwallo da ƙungiya da ma jami'an wato kwallon kafan sun cancanci samun yanayi mai tsaro a rangamar ta faru ne a matsayin rio de janeiro maracana stadium yayin kada takin ƙasashen inda 'yan sanda dan brazil sun ka tasar wa magoya bayan argentina da wannan muka iso karshen labaran wasannin radwanullah muktar ba sashen gausa na muryar amurka accra ghana a gaida dan mutan akara yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaicen tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba zai samu yin jawabin karshe wajen kare kanshi a shari'ar da yake fuskanta kan aikata ba daidai ba a harkar kasuwanci a New York ba. Bayan da lauyoyinsa suka cewa da nacewar da alkali ya yi cewa dole tsohon shugaban ya tsaya kan batutuwan da suka shafi shari'ar kawai. mai shari'a george arthur engoron ya soke damar da aka baiwa trump a yau laraba wuni daya gabanin gabatar da jawabin ƙarshe a shari'ar. hakanin kuma ɗan shugaban amurka hunter biden ya tada takaddamar siyasa bayan da ya zauna a layin gaba sa'ad da ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisa yayin da 'yan republican suke shirin ɗaukar matakin farko wajen tuhumarsa da yin wato da yi wa majalisa rashin da'a kwamitin 'yan majalisa wato majalisa 'yan kwamitin 'yan majalisa kan ayyuka na musamman da kwamitin shari'a da za su kada kuri'a a yau akan tuhumar da ake yi wa hunter biden ta kin amsa gayyatar da majalisa ta aike masa taron tattalin arzikin kasashen duniya wato world economic forum ya bayyana cewa labaran karya gami da fasahar na'ura mai tunani ta ai su ne a gaba cikin jerin abubuwan da ke zama hadari ga tattalin arzikin duniya. a rahotonsa kan haɗura a duniya na baya-bayan nan kamfanin ya ayyana bayanan karya da karkatattun bayanai a matsayin haɗari mafi girma da za a iya fama da shi cikin shekaru biyu masu zuwa rahoton ya kuma ce wasu jerin haɗuran muhalli za su kasance barazana mafi girma na lokaci mai tsawo jakadan taiwan a amurka a jiya talata ya gana da kakakin majalisar amurka mike johnson a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar ta taiwan biyo bayan wani gargaɗi mai ƙarfi daga beijing amurka ita ce a duniya tafi baiwa taiwan goyon baya kuma take sayar mata da makamai duk da rashin dangantakar diplomasiya tsakaninta da tsibirin masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai da julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu sidrak Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya.